za mu tashi a aqidatul wasatiyya wa ya man yastaftihu babul jannati muhammad ko kida ta طيب أول وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم muna magana akan wannan aqidatul wasatiyya din ko mutum na farko da zai nemi a buɗe masa kofar aljanna shine annabi Muhammad ba wanda zai nemi a buɗe kofar aljanna sai annabi muhammad kuma ba wanda zai riga shiga aljanna bayan shi ya shiga wa awwalu man yadkhulu aljannata min min al-umami ummatahu na farko wanda zai fara shiga aljanna cikin al'ummomi sune al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita hiya awwalul umami dukhulan wa in kanat akhiruha wujudan kamar yadda aka san haka da hadisai ingantattu yace nanu al-akhiruna na sabiquna na yau Malkiyama. Allah ya shar'anta wa wannan al'umma wasu ayyuka da bai shar'anta wa sauran al'ummomi ba shi yasa fifita su akan sauran al'ummomi kuma da fifikon annabinsu walau sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu shafa'at أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه النبي ينادى شيتو شيتو أكياما كلا أكو Kuyi imani da samuwa ceto kuma bayan kun yi imanin ku yadda manzo Allah yana da makaloli na ceton ko baka fahimta ba amma shafa'atul ula ta farko fa yashfa'u annabi zai yi ceto fi ahlil mawqifi ga mutanen da suke farfajiyar tashin kiyama gaba daya hatta yuqda bainahum har sai an yi hukunci tsakanin su fayastarihu min karbil mawqifi sai su samu hutu daga bakin cikin tsayuwar tashin alkiyama allazi wato irin bakin cikin da babu kamarsa ba da an ta taraja al'ambiya bayan annaba sun ta zurubtu da kaiwa da komowa suna zuwa wajen Allah suna nema a sauƙaƙa Adamu da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa ibn Maryam ulul azmi min ar-rusuli ne wannan ko a ba ulul azm daga cikin su akwai ulul azm suna cewa suna neman ceto kuma su ne waɗanda annaba mutane za su yi ta zuwa wajensu su cewa da Allah su yi masu ceto su ce ba za su iya yi ba Shi ne mata taraja din a ta zuwa wajen su ana dawowa tunda su ba za su iya zuwa ma wajen Allah ba ballantana ma ba su ceton kowa zai ce baran iya ba to an mutane za su yi ta zuwa wajen su a je wajen adam a je wajen nuhu a je wajen ibrahim a je wajen musa a je wajen isa dan maryam akan ceto ka nema ka kai mana ceto hatta tantahi ilaihi har sai abin ya zo ƙarshe zuwa gurin annabi alaihi salatu wassalam idan an je wajen sai ce ana laha ana laha ana laha Allah wani hadisi ya ce fa yufta alayya min al ma la uhsinuhu al za a buɗe mun kwakwalwa ta a buɗe mun baki na in ta faɗin maganganu na yaban Allah wanda yanzu ba zan iya faɗan su ba za a ce da shi is is'al tu'ta tu tushaffa roƙi za a baka nemi ceto za a baka shine yadda yake faɗa hadisin bukhari wa utaitu shafa'a an bani ceto shine ash-shafa'atul uzma babban ceto al-maqam al-mahmud da kake cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا هو المقام المحمود الذي تذكره أنت المقام المحمود wanda mutanen farko da na karshe duk zasu su yabo wannan kujera matsayi kuma za yi burin ina ma suna da shi martaba ce uliya مقام ليس لأحد سواه با وندي إساء إسام ونن إنباء النبي ما عليه الصلاة والسلام مختص به بس ما علمان المقام المحمود ها المقام المحمود ألا نزيد وكيشي زونا دشي أكان على عرش وزا لا إله إلا الله المقام المحمود Allah zai zaunar da shi akan al'arshinsa haka ya tabbata a cikin sunna manzo Allah zai zauna akan al'arshin ubangiji shi ma al mahmud ne hadisin imam ibn abi shayba ya rawaito shi da ibn asim a cikin sunna da ibn jarir tabari a cikin tafsirinsa ibn ya yi magana akan zaunar da manzon Allah akan al'arshi din nan a cikin maganganun sa yake cewa malamai sun tattauna amintattun malamai al-ulama'ul mardiyyun wal awliya al-muqarrabun cewa Allah madaukin sarki zai zaunar da annabi akan al'arshin sa tare da shi kamar yadda Muhammad ibn Fudail ya ruwaito daga Lais daga Mujahid a ƙarƙashin ayar fa'asa an ya rabu ka maƙaman mahmuda a ƙarƙashin tafsirin nan suke faɗin wannan maganar ibn taymiya ce an faɗi wannan ta hanyoyi da dama marfu'ai da waɗanda ba marfu'ai ba ce kuma wannan bai ci karo da hadisan da suka zo suka bayyana ba cewa al-maqamul mahmud nan shafa'a ne yace da ittifaqin malamai gaba daya duk wanda yake musulunci ya yarda da wannan kun ba wanda isa inkarin cewa Allah zai zauna da shi akan sa. amma sai yan jahamiya yan jahamiya sun kareta annabi zai je nemi izinin Allah ya nemi ceto cewa ya Allah muna so ka yi mana ka ba mu dama ka yi wa mutane hisabi Allah ba zai zo wajen al'umma ya musu hisabi ba gaba ɗaya sai annabi ya je ya roƙe shi lokacin da tashin hankali da damuwa ya damu ahalul mawqifi sai su tafi gun waɗannan annaba kamar yadda muka faɗa da ƙarshe kowa ya ce ba zan iya ba sai su ce wurin annabi sai ce ni zan yi wa amma shafa'atu saniya ceto na biyu fa yashfa'u min ahli aljannati zai yi ceto wa ɗan aljanna ajib bayan ɗan aljanna ya shiga aljanna ma yana buƙatar ceto a karmakallah لا إله إلا الله كما كمية ودن دسك چن چن چيزا شغا الجنة دفلالا الله درحمة تسا سي النبي عليه الصلاة والسلام ya je ya ce ubangiji a basu dama su shiga aljanna saboda ba za su shiga aljanna ba sai an nemi a bude musu kofar aljanna a bude musu hal kulul janna waɗannan su ne ceto guda biyu da mutane suke da bukata annabi zai musu wa amma shafatu salisa fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar ceto ne da zai yi ga wanda ya cancanci wutar jahannama wannan a cikin usatul muwahhidin kenan وهذه الشفاعة wannan ceto din lahu ta manzo Allah ne wa lisa'ir nabiyyin wa siddiqin wa siddiqin wa ghairihim ya shafi manzo Allah sauran annabawa ma da siddiƙai duka annabawa za su ceto manzanni za su ceto waliyai za su ceto mala'iku za su ceto ya'ya jarirai suka gabaci iyayensu za su yi ceto wanda Allah ya musu izini duka amma sai da izini akwai ceton da mai littafin bai faɗi shi ba nan wanda ya kamata ya kashi ceton da Manzan Allah zai yi wa baffansa Abu Talib cewa yana roƙon Allah ya sauƙaƙa masa azaba to shi ma sai ka sa shi a ciki ya ce fa ya shafa ofi manista haƙan nara Allah ya kulaha. annabi zai yi ceto ga wanda ya cancanci zai shiga wutar jahannama cewa Allah ya masa afuwa kai ya shiga wa yashfa'u fi man dakhalaha an jami'in ha. annabi zai nemi ceto ga wanda ya shiga jahannama ma a ce Allah ya fitar da shi a cikinta sun fito sai a wanke su da daga dattin jahannama wannan in sun mutu akan tauhidi kenan malam sai wanda ya mutu akan tauhidi wa amma man mata mushrikatan ay wa man mata mushrikan wanda ya mutu yana mushriki ai babu shi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة الله زي تشير وسمتاني لقو تجهنم باتاردش وتوبا بل بفضله ورحمته bari dai da falala ta sanadin kayinsa shi akwai wanda za a fadda shi daga wutan da falala Allah ba da ceto ba kamar yadda nasi ya zo haka daga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce inna rahmati sabaqat ghadabi hadisin bukhari wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli ad-dunya fa yasha'u Allah laha aqwaman فيدخلهم الجنة idan 'yan aljanna suka shiga aljanna mutanen duniya suka shiga aljanna to za a samu sauran fili a gidan aljanna ba a gama cika ta ba kuma Allah ya alkawari walikilai kuma mil'uha ya yi alkawari sai ya cika kowane la'amla jihan jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to sai Allah ya kirkiri wasu halitta kaji kai duk yawan mu a duniya nan ka Allahu akbar idan muka zo aka yi aka shiga gidan aljannan bara ma a iya cika ta ba ballantana ma ka ce ka shiga an matsi ka to sai Allah ya ƙirƙiri wasu halittu a can a wancan lokacin da falalarsa da rahamarsa sai ya shigar da su kamar yadda na farkon ma ai da falalarsa da rahamarsa suka shiga ko to ubangiji Allah ka samu cikin masu shiga aljannaka to gobe sai mu tashi wa asnahu ma tadammanatu darul akhirah من الحساب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بعض من يساق النار wanda ya cancanci zai shiga wuta la la la la na'am ƙwarai kuwa subhanakallahumma